Shugaban ƙaramar hukumar lafiya sharkwatar jihar Nasarawa Alhaji Suleiman Ahmad Wambai ya ce ƙaramar hukumarsa ta ɗauki matakin ganin jama'a sun samu natsuwa da kwanciyar hankali musamman a wannan lokaci na dambarwar da ke tsakanin 'yan majalisar dokokin da gwamnan jihar ta Nasarawa. Tun dai lokacin da wasu 'yan majalisar dokokin jihar ta Nasarawa suka sanya hannu kan a binciki wasu zarge-zarge goma sha shida da suke yi wa gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura ne dai, aka rika samun zanga-zanga daga jama'a. A cewar shugaban karamar hukumar ta lafiya Alhaji Suleiman Ahmad Wambai sun sanar da jama'an tsaro kan dambarwar da ke tsakanin 'yan majalisar da talakawa, don haka suka shawarci hukumomin tsaro kan ɗau matakan da suka dace. a matsayina na chief security officer na wannan gari mun faɗa ma 'yan sanda mun sanar da hukumomi cewa akwai damuwa tsakanin 'yan majalisa da talakawa ba ma da gwamnatin jiha ba to saboda haka a yi kokari gidajensu da mutuncinsu a tsare wannan kuma dambarwa da ake yi a sada sannu a hankali tsakanin 'yan majalisa da talakawa za a fahimci juna to kuma ki sani abin da ya sa wannan duk darbanwa ba ina samuwa a cikin jihar nasarawa shine an yi la'akari cewa tun da aka kafa mulkin demokaradiyya an yi gwamnati na shekara goma sha biyu a ƙarƙashin pdp mutane talakawa suna ga kamar cewa wannan gwamnati ita ce wadda ta damu da damuwan mutane to sai su abokanan adawa suna ga kamar in ba sun yi abu kwatankwacin haka ba to bukatansu ba zai biya ba 2015 saboda haka mu abinda muna kira da talakawa a yi zama irin na taimakekeniya aikin majalisa ne su yi doka kuma su gyara doka kuma su sa ido shugaban karamar hukumar lafiya kenan alhaji suleiman ahmad wambai shi ma tsohon shugaban wata karamar hukuma a jihar ta nasarawa yakubu muhammad ya ce bin doka ce kadai za ta warware matsalolin da ke neman kunno kai a jihar ta nasarawa mu 'yan nasarawa state abin da ke faru daga angul da muke kallo ba mu ji daɗi ba domin shi gwamna a matsayin shi na yanzu wadda aka zabe shi ya san cewa akwai dokoki dole ne a gani a kalle shi a matsayin mutum da yake bin wannan dokoki din sannan dole ya kalli yan majalisun nan a matsayin mutane ne wadda su ma an zabe su su wani aikin da tsarin mulki na najeriya ya rataya a kansu misali shi ne zai karbi kudi su ne kuma suna da hakkin su ba shi izini ya kashe wannan kudi to yazo suna cewa ya kashe wannan kuɗin ba tare da su sun bashi izini ba to ya gaya ma duniya cewa lalle na kashe wannan kuɗi da izini wannan shi ne abin da zai kawo zaman lafiya a nasara state saboda kare wani ya kawo wannan fitina a state a zo a bi doka idan ma an yi kuskure to ana iya ce to jama'a ya eh mun yi kuskure ya za mu yi mu gyara amma a je a kawo jama'a ana turkaniya ana zage-zage ana kone-konen motoci ba zai kai ga wannan gwamna ga nasara ba alhaji yakubu muhammad kenan Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.